الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل تفسير منا وتر رمضان shekara 1444 hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara da ashirin 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na farko ubangiji subhanahu ta'ala ya kaddare mu da tsawon rayuwa har mun zagayo wannan sabuwar shekara insha Allah muna fatan Allah subhanahu ta'ala) ya datar da mu akan abin da za mu faɗa kuma ya amfani mu da abin da za mu ji a shekarar da ta gabata hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wato dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun kwana ne a ƙarshen suratul ma'ida a yau kuma insha Allahu a wannan shekarar za mu tashi a farkon suratul anbiya suratul an'am afwan za mu tashi a farkon suratul an'am suratul an'am sura ce makkiya wato ta sauka tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira daga makka ya dawo madina sai yan wasu ayoyi kaɗan daga ciki wanda bayan an zo madina suka sauka manzon Allah ta sama ya ce a sa su a cikin wannan sura tana da aya 165 kuma da take karantarwa shine aqida da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonin Allah musamman abin da ya shafi tauhidul uluhiyya wato bayani akan cewa ubangiji ta'ala shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa da tabbatar da saukan wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayani akan manzoncinsa da kuma tabbatar da cewa alkiyama za ta tashi kuma akwai sakayya bayan tashin alkiyama وبنجي سبحانه وتعالى بان بسم الله الرحمن الرحيم يتي الحمد لله الذي خلق السماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنار ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وبنجي سبحانه وتعالى يتي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض dukkan yabo ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya halitti sammai wal arba da ƙasai wa ja'ala zulumati ya halitti dufai wa nura da haske thumma alladhina kafaru bi rabbihim sannan waɗanda suka kafirce ubangijinsu duk da waɗannan dalilin ya'dilun wato suna daidaita bautan Allah ta'ala da bautan wani wato suna yi wa Allah shirka musu imani cewa shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa ba Allah subhanahu wataala ya buɗe suran da alhamdulillah wato yana tabbatar ma kansa yabo dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala Allah mai siffantuwa ne da siffofi na kamala baya siffantuwa da siffofi na nakasa kuma hakan yana koyawa kuma bayinsa da cewa su yabe shi shi abun yabo ne domin shi ya yi dukkan halittar nan gaba ɗaya ya tsara ta a irin tsarin da muke ganinta ubangiji ta'ala ya yabi kansa da kansa amma kai bai kamata ka yabi kanka da kanka ba saboda kai tauyayye ne dan adam tara ne bai cika goma ba amma Allah ta'ala kamili ne siffofinsa kammalallu ne shi yasa yake yabon kansa alhamdu shine alwasu bil jamil wato ka siffantawa da abu mai kyau inda zaka zo ka ce ni ne wane ni ne wane to da sai ya zama kuma kana yabon kanka ne a Hausawa suna cewa yabon kai jahilci kuma kana tsarkake kanka ubangiji ta alafe fala tu zakku anfusakum kar ku dinga tsarkake kawunan ku kuna yabon kawunan ku to Allah ta'ala shi yake da wannan khalaqas samawati wal arda Allah shi ya liti sammai da kasai as-samawat sammai guda bakwai sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida har zuwa ta bakwai kowace sama kaurinta tafiyan shekara ɗari biyar ne kuma tsakanin kowace sama zuwa ga ‘yar uwarsa tafiyan shekara ɗari biyar Allah ta'ala shi ne mai wannan halitta sannan kuma wal'arba Allah shi ya halitti kasai nan an kawo shi mufradi amma itimu jinsi ne kasai din guda bakwai gaba ɗaya ake nufi domin kamar yadda sama ko sammai suka zama guda bakwai da nassin alkur'ani to haka nan kasai ma guda bakwai ne da nassin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zalama min al-ardi qida shirim tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i arbin duk wanda ya zalunci wani taƙiɗe na ƙasa na fili ko na gona za a nade wannan abun da ya zalunta din har zuwa kasai guda bakwai a sa masa a wuyarsa ranar qiyama a rataya masa wannan sheki yana mana ƙarsai su ma guda wato guda bakwai ne ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta sammai da ƙarsai domin amfani jama'a kana taka ƙasa kana gini a kanta kana tafiya a kanta tana bubbugo mata da albarkatunta tsirrai da ruwa da sauransu sama tana yi maka inuwa sannan tana sauko maka da alkhairanta ruwan sama da sauransu ubangiji ta'ala ya halitti sammai da kasai domin amfanin jama'a domin amfanin al'umma kamar yadda ya halitti dukkan abin da ke bayan ƙasa saboda amfanin ɗan adam kamar yadda Allah ta'ala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya domin ku yi amfani da shi sannan ya halicci sama ba tare da wasu gufanni da suka tokare ta ba idan kai ne za ka yi rumfa dole sai ka samu gufanni ba za ka yi rufi ba tare da ka gina gida ba sai ka tsaye da gini kafin wato ainihin ka rufa to shi kuma ya halicce ta ba tare da wato wasu gufanni ko wani abu da ya tokare ta ba kuma tun da aka halicci sammai da kasai babu wani wuri a kasa inda ya tsage ko inda ake ganin zai rikito ko inda yake da matsala ana bukatan a toshe wannan wajen domin kada sama ta rushe saboda Allah ta'ala gwani ne a halittansa har duniya ta tashi sai dai in ta zo tashi Allah ta'ala ya rusa abunsa sannan wannan dalili ne cewa ubangiji ta'ala yana da cikan kudura wato ikonsa cikakke ne sannan hikimarsa cikakkiya ce tun da ya halitti wato ainihin sammai da ƙasai kuma tun da halitte su a haka suke sannan Allah ta'ala yana da halittu da yawa amma sai yakan yawaita maimaita halittar sammai da ƙasai saboda babu wata halitta da ɗan adam yake gani da idonsa kamar halittar sammai da ƙasai wanda ta kai ta girma babu tare da cewa al'arshi da kursi sun fi sama da ƙasa amma kuma kana ganin al'arshi ne baka gani kana ganin kursi ne baka gani sai ake yawaita buga maka misali da sammai da kasai Allah ta'ala ce wasi'a kursiyuhu samawati wal arda to duk da kana gani kana hango sama kana ganin kasa, to ka sani ka san girman su to kuma ka san cewa kursiyin Allah kujera ta mulki ta ubangiji ta'ala ta fi sammai da kasai Abdullahi bin Abbas yace da za a jefa sammai da kasai akan kursiyi sai zama kamar ka jefa zobbe ne a jeji haka ta zanan da ya zama wato girman jejin kamar shine girman samai da kasai abin da girman kursi girman samai da kasai kuma kamar zobe ne wato girmansa to kaga kenan tazaran ta yawa ba za a kwatanta ba ma al'arshin Allah kuma da za ka ɗauki kursi ka jefa akan al'arshi sai tazaran shi ma ya zama kaman ka je daji ne ka je ka jefa ainihin wato ainihin zobe to da haka al'arshi yana da girma sai ce to al'arshin Allah kuma babu wanda ya san girmansa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan duka yana nuna mana girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma cewa wajibi ne mu ƙara ganin girman Allah idan mun duba sama da ƙasa ya sa mu wa'azantu mu bar abin da muke na ƙarna mu yi abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so saboda Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ne kuma mai hikima ne kuma Allah ya ta faɗansu domin mu yi izina da su mu yi imani da shi mu gane cewa shi kaɗai ne ya cancanta wato ainihin abauta masa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin kowane abu akwai aya da take nuna Allah ta'ala shi kaɗai ne mahalicci kuma ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa mu dinga ya nuna mana mu dinga kula da halittun Allah subhanahu wa ta'ala da su ake gane girman Allah yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت mutum ba za mu duba raƙumi yadda Allah ya halittar raƙumi ba akwai aya ta Ubangiji ta Ala a ciki ba daidai raƙumi yake da sauran dabbobi ko sauran dabbobi ba daidai ne da da raƙuma ba ba za ka duba sama yadda Allah ya ɗaga ta ba ya ɗaga ta sama ba tare da tana da wani abu da ya tokare ta ba ba za ka duba duwatsu yadda Allah ta'ala ya kafa su ba ba za ku duba ƙasa yadda Allah ya shimfiɗa ta ba wannan wa'azi ne babba kuma halittu ne da suke nuna girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suke wajabta a ji tsoronsa sai sa Allah ta'ala ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda yabo ya tabbatar ma Ubangiji ta'ala da ya halitti sammai da ƙasai wa ja'ala adh wan nura sannan Allah ya halitti duffai wan nura kuma da haske duhu na dire da duhu ko da da rana in ba haske za a iya samun duhu in ka shiga wani wuri inda hasken rana baya shiga Allah ne yake halittar duhu sannan shi yake halittar haske na rana kuma yake halittar wato ainihin duhu na dire wannan duka don ya zama amfani ga shi ɗan adam lokacin da gari ya waye Allah ta lalice haske na yini za ka je kai sungullanka duk inda kake bukata ka je ka biya bukatunka ka dawo idan dare ya kuma sai ya zama duhu don ya zama sirri lokacin da zaka huta lokacin hutu ne na dan adam to ubangiji ta'ala ya yi wannan duka saboda amfanin wato su yan adam din da bai yi ba da sai zama na dare zalla ne ko kuma yini zalla da sai ka rasa yaushe ne ne zaka je kai bacci Ko kowane lokaci ya dace ka kasa kayanka ta yanda dan uwanka shi ma ba bacci yake ba wanda zai saya ya zo ya saya da sai abubuwan su cakuɗe wa mutane to shi sa Allah ta'ala yake maimaita irin wannan don ya nuna maka hikimarsa da kudararsa wa huwa allazi abuna wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura a cikin suratul furqan Allah ta'ala shine wanda ya wato ya sanya dare da rana suna mai juna ga wanda yake son ya gode wa Allah ko yake son ya wa'azantu akwai wa'azi a ciki ko mu gode wa Allah subhanahu wataala da yayi mana wannan yanzu dare yayi ko ya bar harkokinsa kuma lokacin hutu ne ko lokacin sauraron tafsiri ne ubangiji ta'ala yayi jam'in wato az-zulumat shi kuma an-nuru ya kawo shi guda daya saboda an ya fi az-zulumat matsayi sai yasa shi sai aka kawo shi shi kadai az-zulumat kuma aka kawo su da yawa saboda duffai in an ce duffai ka san cewa matsayinsa bai kai dai da haske ba to shi haske sai aka kawo shi mufadi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ba shi nake nema ba kamar da ubangiji ta ke cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wato cewa wannan tafarki ne shi kadai ku bi shi mi ku bi shi wannan shine tafarki na kar ku bi tafarkoki da yawa wato wannan ita ce hanya ta kwaya daya mi kekkiya ku bi ta hanya ta shirya kar ku bi hanyoyi za ku je ku bata ya riba ku daga hanyar ya riba ku da hanyar Allah to su hanyoyin bata sai aka yi jami'in su saboda ba su da matsayi wannan hanya kuma ta shirya aka aka bar ta mufraje aka faɗe ta ita kaɗai to haka ubangiji subhanahu wata'ala yake yi sai aka ce duffai kaga duhun yana da yawa hasken ma yana da yawa ba sai haskai ba sai aka ce haske kawai guda ɗaya ba sai da za a yi jam'i sai a ce al'anwar maimakon annur amma sai aka ce annur don a nuna maka wato matsayin wato shi haske din sannan wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ma'anansa wa khalaqa adh-dhulumati wan nur Allah shi halitti dukkai wato duhu da yawa da kuma haske ita ja'ala idan sai ta'adda da fi da maf'ulin maf'ulun bihi guda daya maf'ulun bihi guda daya ne yazo a gaban ta sai ta zama ma'anan khalaqa shine wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ay wa khalaqa adh-dhulumati wan nur Allah halitti dukkai da kuma wato haske duhu da haske to idan kuma ja'ala sai ta'adda wato da da da abun nan da mafulun bihi guda biyu to sai da sai zama anan tasayyara wato ya maida wannan abu ya zama wani abu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin wato suratu yunus yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li adada sinina wal hisab Allah ta'ala huwa allazi ja'ala abuna ja'ala shamsa diya'an Allah shine wanda ya maida rana ya zama diya'an haske kaga ash-shamsa maf'ulul awwal diya'an kuma maf'ulul thani sannan walƙamara nuran ay huwa allazi sayyara alƙamara nuran ja'ala al nuran Allah shine ya sanya wato wata kuma ya zama haske kaga anan mafudin bi sai ja'ala ya zama ya maida su Allah shine yanda ya maida rana mai haske ya maida wata kuma ya zama shi ma mai haske to amma sai aka ce diya'an a rana saboda hasken rana ya fi ƙarfi aka ce nuran a hasken wata saboda haskensa bai kai na kai na rana wato ainihin ƙarfi ba to ubangiji subhanahu wataala yace shine wanda ya halitti sammai da ƙarfi saboda haka ya halitti duhu da haske waja'ala zulumati wan nura ay wa khalaqa zulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan waɗanda suka kafurce wa ubangijinsu suna daidaita bautan ubangiji da wani wato duk da waɗannan dalilai da suka bayyana na halittan samai da kasai da halittan yini da dare da duhu da haske wanda Allah ta'ala ya yi saboda bayansa su yi izina da wannan su su gane cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa duk da haka kafurai ba su gane ba sai ya zama suna daidaita Allah da wani a wajen bauta wato suna yi wa Allah ta'ala shirka shine ma'anan ya'dilun ayu yusawwina yusawwuna bihi ghayrahu fil ibada suna daidaita wani Allah da Allah a wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma abubuwan da suke bautawa tare da Allah ba sa iya yin halittan komai kai su din ma halittan su ake yi sai sa ubangiji ta'ala a cikin suratul nahl yace afaman yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda yake wanda yake halitta zai zama daidai da wanda baya halitta kaga ba su zama daidai ba to idan mutum bai gane cewa mahaliccinsa shi ya kamata ya bauta ba to sai a ce yana cikin bata idan halittar sammai da kasai bai sa ka gane Allah ta'ala ke cancanta a bauta masa ba sai a ce kana cikin bata so da ko kafirin ka tambaye shi wa ya halitti sammai da kasai zai ce maka Allah wa ya halitte su su akan kansu za su ce maka Allah ne to ya ga wanda ya halitte ka kuma za ka bari ba za ka bauta masa ba ka je kana bauta wani abu daban wanda shi ma halittansa aka yi kake sassaka shi ka jajjara shi ma ka sisseta shi kai kake kare shi da zai iya maka amfanin wani abu ba wannan shi yake nuna cewa duk wanda yake bautan wani abu ba Allah ba to lalle yana cikin bata kuma wawa ne kuma bai da hankali shi yasa ubangiji ta halace ulaika kal an'ami bal hum abal kaman bata suke abin nan kaman dabbobi suke kuma sun fi dabbobi ma rashin hankali don dabba ba ta da hankali tana da zuciya ne kawai za ta gane wannan abinci ne ta ci ko wannan ruwa ne ta sha ma ba ta da hankali na gane abubuwa to kai da aka sa maka hankali sai baka yi amfani da hankalin naka ba to ka bi ma dabba bata gara dabba ma da ba a sawa hankalin ba sai ubangiji ta lace huwa zai khalaqakum ku. allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون Ubangiji ta'ala ce huwa allazi khalaqakum min tini Allah ta'ala shine ya halice ku daga tabo wato ya halici babanku annabi Adamu da tabo daga tabo thumma qada ajala sanne hukunta wani ajali wanda za ku rayu a ƙarshe kuma ku mutu wa ajalin musamman indahu sannan akwai wani ajalin kuma abun ambato a wajensa shine na tashin alkiyama alkiyama ma za ta tashi gaba ɗaya bayan an mutu duniyar za ta tashi sun antum tamtarun sannan duk da haka kuma kuna gani ana mutuwa amma duk da haka kuma kuna shakkan cewa za a yi tashin alkiyama ko ba za a yi ba ubangiji subhanahu wataala yace shine ya halicce ku daga tabo ma'ana ya halicce asalin ku shine annabi adam alaihi salatu wassalam saboda shine asalin dan adam sai sama ake cewa mutum dan adam ai dan annabi adamu shine ma'anan dan adam din ibnu adam ko banu adam to daga halittan annabi adamu ne sai kuma mu ma aka halicce mu aka halitte hawa da wani bangare na jikin annabi adam sannan kuma sai aka halicci sauran mutane kuma da maniyin na farko farko maniyin annabi adam da maniyin hawa'u a ƙarshe kuma aka yi ta yin zuriya ake halittan wato mutane da daga namiji da mace bambam da annabi isa alaihi salatu wassalam da aka halitte shi daga bangaren wato ainihin namiji mace kawai to wannan an koma asali ne a nuna maka asalinka taɓo ne wannan kuma wani ikon Allah ne taɓo ne aka kwaɓa. sai Allah ta'ala ya ce wa taɓon kasance abunan annabi adamu kasance ya ce wa taɓon ka zama adamu sai kawai taɓon ya zama mutum sai ya zama jini ya zama tsoka ya zama ƙashi, ya zama jijiyoyi da nama Ta ne in ba Allah ta'ala ba wanda ya isa wannan da kalman kun kawai kun faikunu kun kasance faikunu shi sa annabi Isa alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya halitta shi ba tare da wato namiji ba mace kawai da wasu suke mamaki ko kuma ba su yadda ba yahudawa sai Allah ta'ala ce inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin annabi isa kama annabi adam ne Allah ya ce annabi adam da turba sai ce kasance sai kasance wanda wanda kaga yazo duniyar nan da kalman kun ne kasance ai mani yana haduwa da namiji da namace amma sai balbalce ya zama jini ya zube amma Allah ya ce kun kasance to kuma dole zai zama da ubangiji ta'ala shine mai mai irin wannan halitta ba wanda zai haɗa tabo ya ce kuda kasance ko sauro kasance ya kasance bai isansa ba wannan sai ubangiji subhanahu ta'ala. to daga nan ne asalin dan adam Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zaujaha wa min minhuma rijalan sa'a wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ku mutane ku bauta wa Allah ta'ala shi kadai kada ku masa abokin tarayya shine nan ku ji tsoron ubangijinku ku bauta wa ubangijinku shi kadai kar ku sa masa abokin tarayya wanda shine ya halicce ku daga rai guda ɗaya ya halicci annabi adam kuma ya halicci matarsa daga shi annabi adam din haƙarƙarinsa aka ɗauka aka halicci annabi aka halicci hawa'u wato ainihin daga shi daga shi annabi adam sannan daga nan kuma Allah ta'ala ya yatsa maza da mata a cikin halittansa wannan namiji wannan mace duk ikon Allah ne Allah ta'ala ya ga dama sai a haifi namiji ya ga dama a haifi na mace bangiji ta'ala al'amarinsa kunne kasance sai kasance gaibu ne ba wanda ya sani sai an haifu din a gane ko kafi a haihu in an gama cikin halittan yaron aleka a gane namiji ne ko ko mace ne sai dai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa namiji da mace idan suka sadu idan maniyin namijin ne ya fi yawa to namiji za a haifa idan mani mace ne fi yawa to mace za a haifa idan kuma mani namiji shi ya fara shiga mahaifa yaron zai kama da baffanunsa da zai dauko dangin babansa a kama ko da bai kama da babansa ba idan ko mani mace ne ya fara shiga mahaifan to yaron zai kama da uwarsa ko ya kama da kawuninsa wato dangin mamansa kenan ko da bai kama da uwarsa ba wannan haka manzala sun haifa da hadisi ingantacce duka wannan iko ne na ubangiji سبحانه وتعالى شيني كيم هلي تنسى واتعنيه يندي قداما الله تعالى يا هلي تي النبي آدم دقى ترقايا سنة هلي تكما واتو سوكما سوران ين أدم دقى أين هندي قماني كمين الله تعالى فرأتين سورة المؤمنون يتي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من دين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إزاما فكسونا الإزام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وبنجي تعالى يتي من هالتي واتوتان أدم شيني متم daga bushashen tabo tabo wanda aka kwaba shi kwaba shi bushe Allah ta'ala halitti dan adam da shi shine sulala sannan daga nan kuma sai aka da halittan dan adam daga mani, mani ya zama jini jinin ya zama tsoka tsokan ta zama kashi a lullube kashin da tsoka sannan Allah ta'ala ya busa masa rai sannan daga baya ya rasu kuma a sake tashin sa wato ranar alkiyama wannan duka yana nuna mana wato ikon Allah subhanahu wataala da kuduransa da cewa lallai shine ya cancanci a bauta masa sannan sai ce sun qaba ajalan sannan sai ya hukunta ajali kuma na rasuwan ɗan adam ɗin shi ne summa innakum ba da zalika lamayitu za ku rasu duk wanda ya zo duniya to zai mutu ne kawai li dulil mauti wa ibnul kharabi ku haifa don mutuwa duk wanda aka haife shi to zai mutu duk wanda ya gini karshe gini zai rushe ko a ko yana raye ko baya raye to saboda haka ubangiji ta'ala tun lokacin da mace take da ciki aka za a busa yaro rai bayan ya kai shekara hudu a cikin cikin mahaifiyarsa a lokacin ake rubuta wato ainihin ajalinsa kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce to da haka in kwana goma zai yi in shekara goma in shekara ɗari ne zai yi ko dubu ma to a wannan lokacin ake rubutawa ubangiji ala ya rubuta wato ainihin ajalinsa lokacin da lokacin da zai rasu kuma idan ajalin ya zo babu makawa zai rasu la kiruna sa'atan wala yastaqdimun ko awa ɗaya ko minti ɗaya ba za a ƙara maka ba haka ba za a rage maka ba wa kullu man mata bi ajalihi wa law qutila duk wanda ya mutu ajalinsa ne yayi ko da kashe shi aka yi ka dau adda ka sari mutum ko ka harbe shi da bindiga billahi la ilaha illa huwa kwanansa ne kare inda bai kare ba ka same shi ba ma kuma ko ka same shi in sa bai kare ba zai mutu ba saboda haka akwai ajali da Allah ta'ala ya sa na mutuwan kowa kuma babu wanda ya san wannan ajalin sai ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya san shi zai mutu wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin mutu, mutum bai san me zai faru da shi gobe ba kila kwanansa ya kare gobe zai mutu bai sani ba yana ta harkokinsa ka kila yau zai mutu bayan minti ɗaya zai mutu ma bai sani ba sai kawai ya ji shi a lahira kawai ya mutu ba wanda zai gaya maka garan da zaka mutu babu shi wannan a duniya sai dai ciwo ya tsanani a dinga tamanin mutuwa a ce wannan zai wuya ya warke amma ba isa a gaya maka garin da za ka mutu ba sannan ba wanda zai gaya maka ga inda ka mutu shi ma gaibu ne na ubangiji su ana. wataala wa ma na nafsun bi ayi ta mutu idan Allah ya kaddara mutuwanka a China ne wala sai ka je komin talaucinka in a Amerika ne ko a White House ne Allah ya kaddara zaka mutu wallahi sai ka je Amerika ka shiga White House fadan shugaban kasan Amerika ka mutu a can in Allah ya kaddara ko min ka kuma ko a ina kake rayuwa wa man kutiba maniyatuhu bi ardin falaysa mutu fi ardin siwaha duk wanda aka rubuta zai mutu a wuri kaza ba zai mutu ba a wani wurin sai a wannan wajen bukata ne za ta kama shi idza ma himamun mar'i kana bi baddatin da'atu ilaiha hajatun fayadiru idan mutuwa mutum aka kaddara a gari kaza to wata bukata ne za ta ɗauke shi sai je garin ya mutu amma kila da ya san zai mutu a garin bare ba ma ko asibiti ne za a kai mutuwa a ce a can za ka mutu zai da kai shi asibiti wannan garin ne ta ɗaya ba amma in ajalin kai sai wata bukata ta kama ka kila in asibiti ne kana zaton za ka samu lafiya ka dawo sai ka mutu a can in harkan kasuwa ne kaga dama baka kaddara wa kanka ba ma in makaranta ne ko ni zumunci ko ni abu na yawon shakatawa to inda Allah ya kaddara zaka rasu anan zaka rasu kuma ba wanda ya isa ya maka ga inda zaka rasu ubangiji subhanahu wataala ne ya san wannan kuma da ka rasu yanzu da gobe da jibi dai duk mutuwa kan mutuwa ne zaka rasu innal manuna hiya sabil wa man yakum lam yantahi bi rijlihi fa anqadi mutuwa ita ce farki, duk wanda ma bai shiga wannan tafarkin ba wannan hanyar ba kamar ma ya shiga ne wanda bai mutu ba ma kamar ya mutu ne sai dai lokaci ne kawai kake jira to ubangiji ta ala ya ce ya sanya ajali na mutuwan kowa kuma shi kaɗai ne ya san wato yaushe za ka rasu kuma da za a gaya mutum a ce yanzu saura maka shekara biyu ka rasu wallahi kafin wata ɗaya ya gama lalacewa kila ba zai dinga ba zai amfani ba ma saboda tunanin kawai gashi nan ya kusan mutuwa za ga yana ta karewa yana ta kare har ya zama bai da amfani kaga akwai hikiman da ta sa ubangiji ta ala bai gaya wa mutum garan da zai rasu ba ka ci gaba da more rayuwarka kwatsan kawai sai ka ji ka mutu amma da za a gaya maka ko shakka babu sai ka shiga wani damuwa kafin wannan lokaci ko mulki ne Allah ya baka aka ce maka sauran kwana kaza kana ga abu yana matsowa yana cikin damuwa kake ballantana kuma a ce zaka bar duniyan gaba ɗaya kuma baka san me baka san me zaka je ka tarar ba ubangiji subhanahu wataala kuma yace wa ajalun musamman indahu akwai wani ajali kuma abun ambato a wajensa shine ajalin alkiyama ne ajalin duniyar gaba ɗaya ita duniyar ma akwai ran da za ta tashi Allah ta'ala ya sani amma bai sanar wa kowa ba manzala ta sama mala'ika juri ya zo wajensa sai yake tambayansa sai ce akhbirni an sa'a bani labari yaushe alkiyama za ta tashi sai ce mal mas'ulu an habi ana min sa'il wanda ake tambayan bai fi wanda yake tambayan ba da ni da kai duk ɗaya ne ni ban sani ba kamar yadda kai ma baka san za ta tashi ba ni ma ban sani ba yaushe alkiyama za ta tashi ban sani ba babu wanda ya sani wannan shine ajalin musamma saboda haka ubangiji ta'ala a cikin suratul araf ya ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa bakta suna tambayan ka yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe ne ne alkiyaman za ta afku ubangiji ta ya ce ka gaya musu Allah ta'ala shi ke da ilimin tashi alkiyama inna Allah indahu ilmu sa ba wanda sani sai shi kuma yana nan a wajen ubangiji subhanahu wataala kuma a gaya wa al'umma ko a faɗi cewa ga alkiyama za ta tashi wannan labarin ya yi wa sammai da kafai nauyi dan adam bai zai iya ɗaukansa ba ila zai faɗi ya suma so da haka wani ta dace ba ta zuwa muku alkiyama sai ba ta tankwatson kawai ba zato ba mani sai ka ji alkiyama ta tashi kamar yadda zo a hadisi wani ya ce bari yana ga iyalensa bari in je in tatso muku nono in kawo muku kusha ya tafi yana tatsan nonon kawai shi na alkiyama sai ta tashi bari in je kasuwa sai na dawo ya je kasa kayansa kafin kasuwa ta tashi duniya ta tashi bai dawo jan iyalensa ba wani zai zo ya ware riga kwastoma yana kallo a ware a nuna masa to nawa ne ka dubu goma a dubu biyar dai suna cinikin kafin su naɗe rigan ma alkiyama ta tashi wani ya tafi tafinin gidansa kafin ya dawo alkiyama ta tashi a haka ne za ta tashi ba wanda zai gaya maka sai dai alamu suna iya bayyana akwai alamun da za su bayyana ta kusan tashi amma yau ne gobe ne jibi babu wanda ya sani sai ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma haka ne akwai hikiman da Allah ta'ala ya sa haka ne domin dan ragowar rayuwan ka yi shi a cikin nutsuwa kar ka yi shi a cikin abin nan tashi hankali kar ka kashe kanka kafin wato alkiyaman ta tashi a cikin suratul nazi'at ubangiji ta lati yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha Allah ta'ala ce suna tambayanka yaushe za a yi tashi alkiyama to kai ka san da za a yi tashi alkiyama ne za ka iya faɗa ba za ka iya faɗa ba amma suna tambayanka yaushe alkiyama za ta tashi to ubangiji ta'ala ilimin alkiyama ya tike a wajensa shi kaɗai ya sani yaushe ne ne duniyan za ta tashi ba ka san ran da ka mutu ba ba ka san ran da alkiyama za ta tashi ba wannan kawai ya ishe ka tunani ya ishe ka tunani ya ishe ka ka gyara halayenka ka ji tsoron Allah ka gyara halayenka ka koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sannan sai Allah ta'ala ta summa antum tamtarun sannan duk da wannan bayanan kuma kuna shakka wajen al'amarin alkiyama kafirai suna shakka cewa alkiyama ba za ta tashi ba kamar yadda Allah ta'ala ce za'amal ladina kafaru allam yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir kafirai sun riya ba za a tashe su ba ba za a tashe su ba haka suke gani to sai Allah ta'ala ce za a tashe ku kuma a ba ku labarin abin da kuka aikata a duniya wannan abu mai sauki duk abin da kai a duniya yana nan yana rubuce in ka manta ma mala'iku ba su manta ba Allah bai manta ba to da haka duk wanda yake alkiyama ba za ta tashi ba ko yake shakka kafuri ne ba musulmi ba ne sannan kuma ya sani alkiyaman za ta tashi kuma a baki labarin inkarin alkiyama da yi ka ce alkiyama ba ta tashi ba ko to gashi ta tashi shi ne labarin da za a baka to gashi nan ta tashi kuma ba inda kai saka je kuma ko ka imani a lokacin imanin bai zai amfane ka ba ubay bin khalaf da ya zo wajen manzo sama ya dauko wani kashi da ya zama diddiga sai zo ya ramar masashi a gaban manzo sama sai ce ya Muhammad a na rabba ka yaba su kana kana riya a rabba ka yaba su haza kana riya ubangijin ka zai tada wannan kaman kashin mutum ne haka yana kabari sai ya sai ya zama gari sai amma yana nan a yanda yake bai bai ramar wace ba sai zo ya ramar masashi a gaban manzo Allah sama alaihi wasallam sai ce na'am ya ba su ka sun thumma azibuka zai tada kai kuma ya azabtar da kai tunda baka yi imani da a kiyama ma to shine ubangiji ta ala saukar da awalan yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي الإزام وهي رميم قل يهي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم فذاك دان أدم دمني أكالتي أما أيضا إنا فتح لله إنا جاهية لأبنجي سبحانه وتعالى إنا تواوي قشية ديدي كما أتي الله زي تاشيش شبه دا الله زي إياه kuma Allah shi ya halitta kashin babu shi yanzu wanda ya kirkiro abu babu sai ta da abun yin irinsa ne kuma zai zai bashi wahala zai bashi wahala ma to wannan ɗabi'a ne na kafurai shi yasa Allah ta'ala ya ce anan suna shakka cewa alkiyama za ta tashi ko ba ta tashi ba har zuwa suke su samu manzala su ce ta da alkiyama mana wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin ina gaske ne a kiyaman ta tashi mana ta tashi mana to abin kuma ba a hannunsa yake ba yana hannun ubangiji ne subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala yake وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما taksibun. Ubangiji ta lace wa huwa Allah Allah shi ne abin bauta fi samawati a cikin samai wa fil ardi da kuma ƙasai sama da ƙasa babu an bauta da gaskiya sai Allah ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah ya alamu sirrakum Allah ya san sirrin ku abinda kuke koyewa wa jaharakum da kuma bay da kuma bayyanin ku Allah ya san abinda kuke bayyanawa wa ya alamu ma taksibun kuma ubangiji ta'ala ya san abinda kuke aikatawa ba abinda yake buya masa ubangiji subhanahu wataala anan yana tabbatar mana babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sama da ƙasa sai shi kuma ba abun da bayansa suke ya buya masa wannan ayan malamai sun mata fassara guda uku fassara na gaskiya akwai fassara kuma na ƙarya shine fassarar jahamiya cewa Allah yana ko ina yana sama yana ƙasa wannan ba gaskiya bane fassara ta farko wa huwa allazi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum Shi ne fassaran da na yi. Allah ta'ala shi ne abun bauta a sammai da kasai kuma ya san sirrinku da boyen wannan kuma saboda wata aya a cikin suratun zukhruf wanda ubangiji ta lake cewa wa huwa allazi fi samai ilahum wa fil ardi ilah Allah shine abun bauta a sammai kuma shine abun bauta a kasai wato a sama babu abun bauta da gaskiya sai Allah haka nan a ƙasa ma babu abun bauta da gaskiya sai Allah duk abun da za a bautawa a sama ko ƙasa. to ana bauta masa ne da barna amma bai cancanci a bauta masa ba bai cancanci a bauta masa ba saboda haka Allah ta'ala shine kawai abun bautawa da gaskiya wannan fassara ta farko kuma fassaran ta yi fassara ta biyu shine fassaran abin nan ka ɗauki cewa wa huwa allazi fi samawati wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi sai ka ɗauki wa huwa Allahu ya'lamu sirrakum wa jarakum fi samawati wa fil ardi fi samawati wa fil ardi sai zama shine karshe an yi at-taqdim wa ta'khir ma'anansa Allah ta'ala wa huwa Allahu shine Allah ya ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya san sirrinku da bayyanenku fi samawati a cikin sammai wa fil ardi da kuma cikin kasai ma'ana duk abin da za ku yi sama da ƙasa Allah ta'ala ya san sirrinku ba abin da bai sani ba ko a sirrance ko a bayyane kuka yi shi wato an yi taqdimi da ta'khiri shi ma ma'anar wannan ayan ta fito a cikin suratul furqan ubangiji ta yana cewa qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wanda ya saukar da alqur'ani shine wanda ya san sirri a sammai da ƙasai ya san sirrin komai da komai na sama da ƙasa to dama ubangiji ta kuma ba abun da yake buya masa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah ba abin da yake buya masa a sama ko ƙasa suka ce wasu ce wannan shine ma'anar wannan ayan kuma ayan ta ɗauki wannan ma'anar ma'anar shi ma daidai ne Allah shine ya san sirrinku da bayyaninku a cikin sammai da ƙasai ba abin da yake buya masa fassara ta uku shine wa huwa Allahu fi samawat sai kai waka fi anan shi Allah subhanahu wataala yana saman samman bakwai shine ma'anar wa huwa Allahu Shi ne Allah fi samawat ai fawqa samawat yana saman samman bakwai kamar yadda wasu ayat suke to a amintum man fi sama'i kaga man fi sama'i ai man ala sama'i kenan wanda yake samman da yake saman sammai gaba daya wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye yana saman bayinsa to sai ka ce wa huwa Allahu fi samawati Allah shine wanda yake saman samman bakwai domin Allah ta lafiya mana ayoyi daban-daban sun mastawa alal arsh ar-rahmanu alal arsh istawa kuma yana saman samman bakwai ne shi kuma Allah ta'ala yana saman al arsh so sai ka ce wa fil a nan ƙasa kuma ya alamu sirrakum ya san sirrinku wa jaharkum da bayyaninku Allah yana saman samman bakwai amma kuma ya san duk abin da kuke koyewa ko kuke bayyanawa a ƙasa. wannan ya yi daidai da hadisin da manzo Allah sama yake cewa al arshu fawqa ma'i wallahu fawqa al arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi Al'arshe yana sama ruwa Allah yana sama al'arshe kuma ya san duk abin da kuke yi ba abin da bai sani ba kuma a cikin suratu ta Allah ta lace ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala fi duna bihi ilma Allah ya san abu ciki da wajen mutane abin da ke gaban su da bayan su ba abin da bai sani ba su ko ba su isa su kewaye shi da ilimi ba wayannan fassarori guda uku duk daidai ne Allah ta'ala shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa ba wanda ya cancanci a bauta masa sai shi Allah ta'ala ya san abin da ke faruwa a sama da ƙasa ko a sirrance aka yi shi ko a bayyane ba abin da yake buya masa Allah ta'ala shine a saman samman bakwai saman halittansa gaba ɗaya sannan a nan ƙasa kuma da yake saman halittansa kar ka yi tamani bai san me yake faruwa a nan ƙasa ba ya san abin da ke faruwa a ƙasa ko a sirrance aka yi shi kuma ko a bayyane aka yi shi sannan Allah ta'ala ce wa ya'lamu ma taksibun Allah ta'ala ya san abin da kuke aikatawa ai ya san dukkan abubuwan da kuke aikatawa na alkhairi ko na sharri ba abin da yake wato ainihin buya masa ko aikace kai ko da baki ka faɗa wa sirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi zati sudur ko ka bayyana maganarka ko ka sirranta Allah ya sani don ya sa abin da ke cikin zuciyanka ma abin da kariya a zuciyanka ya sani ya alamu ma tu waswisu bihi nafs Allah ya sa abin da ranka yake waswasin sa saboda haka ba abin da bai sani ba to shikenan ya san kenan dukkan abin da kake aikatawa inna allaha kana alaikum raqiba Allah ya kasance mai kula da ku duk abin da kake ba wanda yake guya masa la ya'zubu anhu mithqalu zarra ba wani abu da zai kubucewa Allah bai san da shi ba koda da ƙwayan zarra ne yana bibiyan ka ya san me kake ko ka buya ko kar ka buya shi Allah ilimin sa ba irin ilimin ka bane kad ahada bi kulli shay'in ilma ilimin sa ya kewaye kowane irin abu ciki da wajen abu ba abunda ba abunda ubangiji ta'ala bai sani ba shi yasa Allah ta'ala ya ce amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun ya kwanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah mutum ya duba wani aiki yayi wanda zai samu sakamakonsa mai kyau gobe kiyama ku ji tsoron Allah Allah ya san me kuke aikata shine khabirun in an ce khabirun ya san ciki da wajen abin da kuke aikatawa ba abin da yake goya masa shine ma'anar khibra suna cewa khabirun banu lihbin wala takum makala maqalata lihbiyin idza tayru marrati suna ga bokaye kubara saboda boka zai iya gaya maka wani abu na koyi amma duk da ƙarya yake yi mutane jahiliya suka dauka kamar ya san ma abun da yake na gaibu ko wani abu to Allah ta'ala khabirun bima ta'malun ya san abin da kuke aikatawa ba abin da ke buya masa sai ka je lahira sai nuna maka sai ka je lahira sai kaga ayyukanka duk an rubuta su kuma a baka labarin su Allah ya maka interview kayi kaza kayi kaza kayi kaza kamar yadda ya zo a hadisin manzo sama ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman ma أيمن Wa فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه ولا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشك تمرة Allah zai maka zai in zai maka interview za ku yi magana da shi yace kai dan wane ji kan wane kai ka duk sai ya baka labarin abunda abunda ka aikata duk ya baka labari daman ka ayyukanka hagun ka ayyukanka gabanka kuma wutar jahannama a baka labarin duk abin da kai Allah ya kiyaye kai kuma ka manta man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala lumanna illa nafsuhu sadaka Allah ta'ala ya ce ya ku ƴan adam innama hiya a'malukum usiha lakum ayyukan ku ne nake kiyaye su faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wa man wajada ghayra zalika wanda kuma ya samu sharri fala lumanna illa nafsahu kar ya zargi kuwa sai kansa kai ne kaje ka aikata ayyuka na na sharri sai ya kamata kullum mutum ya dinga tina wannan cewa duk abin da yake fa Allah yana ganin sa duk abin da kake yi abin nan Hassan al-Basri yace wa alimtu anna Allah muttaliyun alayya sa'itu an uqabilahu bil ma'siyah na san Allah yana kallo na duk inda nake sai nake jin kunya in fuskante shi da sabon Allah ba zan saba masa ba don ina jin kunyansa ko a nan duniya in kana jin kunya ai in wani a gabansa ba za ka saba masa wani dai wanda yake sama da kai ballanta na ubangiji subhanahu wata'ala sai sa ne ta idza ma khalawta dahra yawman fala taqul khalawta walakin qul alayya raqib idan ka ce mun yi kwana ɗaya ko biyu kar ka faɗi haka ka ce akwai wani wanda yake kula da ayyuka na ne ubangiji ala in kana cewa mun yi kwana na ɗaya ko shekara na kaza ko mun yi kwana kaza a gari kaza ko yau azumi mun kai ɗaya to zai ka tina kuma akwai Allah ta'ala yana nan yana ganin abin da ka aikata da sharrinka da alkhairinka duk yana gani ba abin da yake buya masa wannan sai kara maka tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa ma ta'tihim wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin bangiji ta lace wa mata a tihim min ayatin babu wata aya da take zuwa kafurai min ayati rabbihin daga cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu an hamu rizin face sun kasance suna bijirewa ayoyin su ƙi imani da su ko kallon su ba sa yi ko zai zama ayoyi na hujja ayoyi da suke sauka daga sama a saukar da alkur'ani kafuri a karanta masa amma kuma ya bijire bai zai imani ba har ma ya dinga izgilanci da ayoyin kuma ana saukar masa da su ne don yi aiki da su ya yi imani ko kuma ya ƙara imani a cikin suratu yunus Allah ta'ala ce wa iza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين Idan aka saukar da sura na أكا sai دا سورة نا القرآن سيكا جمنا بقصنا تا ويواي وانا سورة تقارى imani? ka gada ta kara maka imani to kai ba ta kara maka imani sai su dinga izgilanci da ayin alkur'ani Allah ta ya ce amma waɗanda suka yi imani kam ta kara musu imani kuma suna murna da farin ciki da saukan surorin to kafare wa ayoyin alkur'ani suke kai ana karanta ma sai a dinga hayaniya la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfi kar ku saurari alqur'ani ku dinga hayaniya in ana karanta shi kar ma su ji shi su yi imani ko su ko su samu shari'a to wannan shine aikin kafare sannan kuma suna bijirewa ayoyin Allah na mu'jizozin annabawa idan mu'jiza ta bayyana wanda take nuna cewa wannan annabin Allah ne maimakon su ce a ah, mun yadda annabin da kai tsafi ne ko kuma dabo ne ko rufa ne domin mu'jiza shine abin da al'ada bai sai yiwu ba kuma sai bayyana a hannun annabi kaga ya kamata ka yadda cewa Allah ne akwai don kalubalantan sa kai sai wannan abun ya bayyana masa wanda al'adance baya yiwuwa sai kai imani to amma za ka gansu duk lokacin da aka saukar da irin wannan ayan za ka ga kanu an ha mu'ridin za su dinga bijire mata lokacin da suka samu manzala sama suka ce ya kai Muhammadu idan kana son mu yi imani da kai to ga wata nan yau kwanansa goma sha hudu ya gama cika to don ka tsaga mana shi biyu rabi ya fado akan dutsen wannan dutsen jabalu kwaikwa na ɗayan kuma ya fado akan jabalu abi kubai a raba jerabu muna gani daga sama wata ya tsage wanne fadi a nan wanne fadi a nan in kai haka za mu yi imani manzan sama ya yi da raka a biyu ya yi addu'a Allah ya bashi wannan mujizan sai ga shi wata ya tsage ya rabe wannan ya sauka inda suke so wannan ya sauka inda suke so amma me ya faru sai suka ce a'a a dai dakata tukun mutanen gefe-gefe su shigo kada ko rufa ido ne domin shi rufa ido na kusa ne yake gani abun haka amma na nesa ba gani suka ce a bari mutanen ƙauyuka gobe su shigo in sun yadda in sun gani yadda muka ganin nan to mujiza ce za su yi imani idan kuma ba su gani ba to rufa ido ne kawai wanda wani tsafi ne aka mana gari ya waye duk wanda ya shigo daga wani gari yaya zai ta ajiye wata ya tsage wani ma kan a tambaye shi ma sai aje ba ku gauta tsage ba yana ba da labari kaga ya kamata su yi imani sai suka ce ka ai wannan tsafin nasa wato mai zarcewa ne ba irin ba ba ba irin sauran tsafi tsafi wani shine Allah ta ya saukar da iqtarabati sa'atu wa wani al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir al-qiyama ta kusa ta tashi wuta ya tsage amma in suka ga aya wato shine mu'jiza kenan sai su ce ai wannan tsafi ne mai zarcewa sai su bijire su ce tsafi ne mai zarcewa wato ya tsafi ne wanda yake nisa ba irin na kusa-kusa ba wato rufa ido ne mai nisa saboda ba sa son su imani shi ne al'adan kafarai wasu a haka suka mutu za su shiga wutar jahannama har abadan abada wasu kuma Allah ya sa sun gane daga baya wato sun yi abin sun yi imani sai ubangiji ta dace wa kazzabu bil haqq faqad kazzabu bil haqq lamma فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وبنجد تعالى فقد كذبوا بالحق تبت كافرتهم كافر في وقسيا لما جاءهم يعند قسيا تزومس إتتي القرآن فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسوف جسنوا أنباء لابارا ما كانوا به يستهزئون abin da suka kasance suna izgilanci da shi din nan yatihin zai zo musu wato shine mummunan ƙarshe na abin da suke izgilanci da shi sakamakon da za a musu na mummunan ƙarshe idan an saukar da alƙur'ani ya kamata su yi imani sai su ce "Karya ne su ba su yadda ba to shine Allah ta'ala ya ce a je a haka amma a ƙarshe za su zo su ga mummunan sakamako na izgilanci da suke wa alƙur'ani don ubangiji ta'ala shine ya saukar da alƙur'ani ko shakka babu sai sa ma ya ambace shi alhaqqu anan faqad kazzabu bil haqqi ay kazzabu bil qur'an lian al qur'ana haqqun al qur'ani gaskiya ne alif lam mim zalika al kitabu la rayba fihi babu shakka a cikin a cikin al qur'ani ubangiji ta'ala yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin lalle alqur'ani saukarwa ne na ubangijin talikai aka aiko mala'ika biyu da shi ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. don ya zama mai gargadi ga talikan su yi aiki da alqur'anin su samu wato su samu tsira tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira ubangiji ne shine saukar da alqur'ani wa bawansa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. don ya zama mai gargadi ga talikai alqur'ani babu shakka duk wanda yake shakka kai ko harafi ɗaya kai shakka ko kalma ko aya nan ka fita daga musulunci kuma alqur'ani shine shari'a to sai Allah ta'ala ya waɗanda suka karyata alqur'ani fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi sabi mummunan ƙarshe shine labarin ranar alkiyama mummunan ƙarshe zai zo musu tunda suna izgilanci wa alqur'ani menene mummunan ƙarshe shi za su shiga wutar jahannama a cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ce innal ladina kazzabu bi ayatina sawfa nuslihi an-nar كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب waɗanda suka karyata ayoyinmu za mu shigar da su wutar jahannama ranar alkiyama in ji ubangiji subhanahu wata'ala yace kuma duk lokacin da fatan su ta ƙone ta dafe sai mu canja musu wata fatan sabuwa don su ɗanɗani azaba sau da haka su zama su nuna a sake wata fatan su nuna a sake wata fatan wannan shine sakamakon wanda ya karyata wato ainihin alkur'ani ya karyata ayoyin ubangiji subhanahu wataala kafuri ne kuma sa wato ainihin wutar jahannama ne ubangiji ta'ala ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin a fara karanta tambayoyi mun nemi a kara mana lokaci kamar yadda aka saba kuma mun gawa shi mai girma gwamnan jihar Adamawa ya ce zai ƙara mana to abin da ba da tabbas zai an ƙara ne wani ya ce mini ya ce an ƙara an ƙara ko zuwa karfe nawa zuwa dai sha biyu ne nake tsammani ko sha biyu ko sha ɗaya da rabi da sha ɗaya ake ƙara mana mun nemi a sake ainihin ƙarawa amma gobe zai za mu ƙara tabbatar da time ɗin amma tabbas an ƙara lokaci zuwa sha biyu ko zuwa nawa to zuwa sha biyu an tabbatar ko to shikenan mun yi magana da shi ko mun mun abin da mun tura takarda an tabbatar mana cewa an ƙara zuwa karfe sha biyu so da aka wanda suke da matsalan nafe in an ce sha ɗaya ne kafin a tashi sha ɗaya ta kusa in Allah ya daba na bamu da wannan wannan matsala din insha Allah an ɗage dokan keke fe zuwa karfe goma sha biyu yanzu ba karfe goma ba ne in Allah ya da assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah wanda mai tambaya yake cewa tsohon da baya iya yin azumi bai da kuma 'ya'ya da za su samar masa hanyar da zai biya ciyar ba zai iya kuma ciyarwa ba ya zai yi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala eh wannan ba ta ne abu a kansa don la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha ba a dora mutum sai abin da zai iya yi saboda haka bai zai iya wa? tunda baya ba zai iya azumi ba ko bai zai iya ciyarwa ba shikenan ba mai ciyar masa Allah ya ɗauke masa wale sa wajibin bi iqtidari wala muharram ma firari duk abin da ba za ka iya shi ba ko wajibi ne a shari'a an ɗauke maka wannan ita ce ka'ida Ya ce malam akwai larurar da zai sa ina cikin yin azumi da rana kuma in sha azumin kuma ka fara bai sa ko kama ni ba ko ba rashin lafiya ne babba ba akwai mana ga rashin lafiya kuma kan maridan aw ala safarin fa iddatu min mai ukhra rashin lafiya ne ya sa ka sha ko ta halin tafiya ne kaga tafiyan da wahala ka sha ai babu maganan kafara a ciki wannan nasi ne na alkur'ani duk lalura in dai lalura ne ya sa ka sha azumi to ba kafara wanda ya ce malam idan in na cire zakka zan iya ba wa budurwata zakkan ba laifi amma ka ji kunya kuwa a gaskiya ka ji kunya budurwanka sai zakka za ka iya bata ba za ka iya bata farin kuɗi ba <laughs> to a shari'ance idan fakiriya ce ya halatta idan fakiriya ce eh ai fakiriya ka ce a ba ko ko ba ware budurwa ko ba don ba matarka bane in ta zama matarka wajibi ka ce da ita wannan ba za ka bata zakka ba amma tana budurwanka ya halatta ka bata na'am sai wasu roƙo addu'a daga ciki akwai wanda ya mana fentin masallacin nan to wanda suka taimaka da yashi da fentin masallaci da kuma man fetur Allah ya saka musu da alkhairi da butoci to akwai wanda suka taimaka da kudade da yawa za mu ambace su insha Allah lokacin rufe tafsiri kun sani gudanar da tafsiri na yana cin kuɗi ina ji yana kai miliyon biyar ko sama da miliyon biyar amma alhamdulillah bayan Allah ne suke taimakawa da kuma yan kwamitin tafsirin su kansu su sun suka fi ma taimakawa suna haɗa sama da miliyon uku sannan daga ba kuma wasu bayan Allah su shigo wannan ya kawo wannan ya kawo da kuma gaskiya an taimaka sosai kamar yadda aka saba Allah ya saka musu da alkhairi sai an zo wata rufe tafsiri mu ambaci sunayen wasu daga cikinsu to insha Allah za mu tsaya a nan sai gobe kuma za mu tsora daga daga inda muka tsaya ubangiji ta Allah ya samu dace Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين